في الدنيا والاخره ويسالونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير وان تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لاعنتكم إن الله عزيز حكيم Allah ya shar'anta muku haka ne don ku yi tunanin abin da zai amfane ku a duniya da lahira, kuma sahabbanka suna tambayarka ya kai wannan annabi dangane da kulawarsu da marayu, yaya za su yi mu'amala da su, shin za su haɗa dukiyoyinsu da nasu wajen ciyarwa da tufatarwa da wurin zama ne ko kuwa yaya za su yi. ka ba su amsa ka ce da su gyara dukiyoyinsu da haɗawa da naku da kuke yi kyauta ba tare da kun karɓi wani abu ba ya fi muku alheri da girman lada a wurin Allah kuma hakan ya fi alheri a cikin dukiyoyinsu saboda abin da yake cikin hakan na kare masu dukiya idan kuwa kuka yi tarayya da su kuka haɗa dukiyarku da tasu a cikin wurin zama da makamancin haka to babu laifi saboda su ‘yan uwanku ne a addini sashensu yana tsayuwa akan sha'anin sashe ‘yan uwa kuma sashensu yana taimakon sashe Sashensu yana tsayawa akan sha'anin sashe Allah ya san wanda yake nufin barna daga cikin waliyan waɗanda suke tarayya da marayu a cikin dukiyoyinsu ya kuma san wanda yake son gyara da Allah ya so ya wahalar da ku a kan sha'anin marayu da ya tsananta muku sai da shi Allah ya sauwaƙe muku hanyar mu'amala da su saboda shari'arsa an gina ta akan sauƙi Hakika Allah mabuwayi ne, babu abin da yake rinjayar shi mai hikima ne cikin tsarinsa da shari'arsa.